Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ƴan uwana ni dai ku taya ni da addu'a wa'insu mutane ne yau kwanan su uku muna ta'artabu da su suna ta kira na a waya sun ce in zo in zo in zo to ban san me zan zo in musu ba to yau sun zo sun ritsa ni a gida gashi nan sun zo sun yi mana fakin da motoci a unguwa ku taya ni da addu'a ban san ko su waye ba da bindigu da komai ga sunan sun jeran mana a unguwa dan annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku taya ni da addu'a ga menene alhaji ku bude musu kofar ku bude ku bude barin gama me kuma ku kwantar da hankalinku mana me a ciki dan Allah kar ku sa zuciyar mutum ta karaya ku je mana gashi nan to ni dai bayan Allah ga nan dai gani ga Allah gani ga annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawakkaltu ala Allah gashi nan na fito yanzu dai tafiya nake yi yawa. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ƴan uwana ni dai ku taya ni da addu'a wa'insu mutane ne yau kwanan su uku muna ta'artabu da su suna ta kira na a waya sun ce in zo in zo in zo to ban san me zan zo in musu ba to yau sun zo sun ritsa a gida gashi nan sun zo sun yi mana fakin da motoci a unguwa ku taya ni da addu'a ban san ko su waye ba da bindigu da komai ga sunan sun jeran mana a unguwa dan annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku taya ni da addu'a ga menene alhaji ku bude musu kofar ku bude ku bude barin gama me kuma ku kwantar da hankalinku mana me a ciki dan Allah kar ku sa zuciyar mutum ta karaya ku je mana gashi nan to ni dai bayan Allah ga nan dai ni ga Allah gani ga annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawakkaltu ala Allah gashi nan na fito yanzu dai tafiya nake yi yawa.